jama'a ga muna a hanyar mu tafiya biki women za mu je ga munan tare da um, zaliha yar gidan kamaye yar autar kamaye shalelan kamaye yar mana ga munan ne muna kan hanyar mu tafiya ga monika sadau monika sadau masoyanki magana mana masoya na barkan wannan lokaci kisan ma suna yin kifa ɗan youtube ɗin nan a Allah da yake ɗan youtube ɗin nan suna yin sosai suna yin monika sadau saboda monika sadau ba wasa ba ta wasa in ta zo fagen aiki duk wannan kafa da nake ah, musu ba ta ba ta aiki ba ta wasa ga sarkata, ina wuni <laughs> taimaka mu da sandana zan taimaka miki ba ki ko godiya nake surka ta Allah ya saka da alkai kin yi alƙawarin zaki ba na ga can a baya ya nitse a can ba wallahi ai ga wata dauka ga wata sabuwar dauka nan a yanzu kana cikin hayyacinka yanzu bari na wannan suke ba din marmari suke yi ga monika sadau monika sadau dan waiwayo fans din ki su ganki masoyan ki su ganki monika sadau police ta cikin daɗin kowa ta cikin garin daɗin kowa tana yi wa masoyanta Ina masa yana godiya. Ga muna a kan hanyar tafiya bikin oganmu. Wake waka ne. Wake waka. Ibana sai. Ibana murya nake

Nereye gitti? Thank you. zai biya yana fara zai fara bacci kai bana ba za ku ga gama wannan wallahi duk za ku ga yi bacci a'a wai wanda ya bacci a ba bacci wani ai wallahi gaskiya ba a wani ba ke ba ɗauke ki ba fa ga minal kamai auta a gidan kamai wallah mariya wai bata samu daman zuwa ba ga auta a gidan kamai yar auta kamai shalelan kamai wani kamai yake ji da ita duk a cikin ƴaƴansa babu kamar ta dama ƴaƴansa auto ɗaya ta mutu eh haka na dora bidiyon baban ina wuni an ce ina wuni hanyar gumel hanyar gumel wannan ba hanyar kano bane hanyar gumel ba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

wallahi ita ce lafiya baiwa Allah dan gidan Allah ba ke ce bintu ta cikin daɗin kowa ba ke ce Da Allah ke ce ne ce kwantar da hankalinka bintu ce ta cikin daɗin kowa mm. to amma jama'a ita ce wallahi ita ce ita ce jama'a toto dangin kai da wani zai wannan to bari mu yi dattawa yawa <laughs> na gode ka san muna girma masu ya da ina na gode na gode ki bu Maryam ya haya tunda ita wulakanta mutane take Allah kin fita Allah sarki ka san ko addinin musulunci wulakanta dan adam ba shi da kyau gaskiya haka mm. na gode to ni kam ina alfahari da masoyana wallahi kin fita can tana can tana can tana ta abubuwan ta masoya suna zuwa tana wulakanta su kuma ba kyau wannan abin da ake yi ni a yanzu zan shaide kin ce ke ba ki da wulakanci ke kowa naki ne dan iska dan shaye shaye dan wace ce kowa naki ne ko ba ka ba lamba waya za ki yawa lamba waya aban eh ai an mun ciki a mun goyo kenan ai matan da masoyi ne kawo yawa na gode ai ko zan ina zuwa unguwan na ga bintu dan Allah shi ne gaskiya eh fatima fatima fatima nan saka shikenan nagode to wallahi ita ce bari in kira abokina in gaya masa ita ce gata yau na ganta mun ma na nuna wato a ce hada nake in na hada wancan wato a ce hada nake da yar fim to ni ba na hada wato yau ga ni ga binta ta cikin dadin kowa bari gaya wannan yaran ce yau na ganta saura ya ce hada wutan ne wannan wutan da muka ai baya ƙarya yauwa eh ya kamata a can dan samu abin status ko ba haka ba yawa ga mu muna gabatar da wata shahararriyar waƙa da masu wanta ba zan bar ki ba da kuma inda na yi menene ko ina ba <laughs> inda na yi jira duk inda kai kira zan amsa da yiwu abu na gane gaskiya ne wannan waka ta duk ana nan da ake ta kuma kuɗi ne Insha Allah za ku same ni Allah Mun gode duka Ƙwayar eh, tattaunawa da yau dai gashi za ku ji a magana daga bakin masu ita. To malamin mu jaruman mu ko? Kin ce baba kawo mai kike so. To ga ki ga baba kawo mai sai ki faɗa masa har da kalamai na soyayya ga ki gashi. Ai ko na daɗe ina son baba kamai. To Allah yau kuma jama'a ga ni ga baba kamai. Gaskiya. An goya masoyi na karan cikin zuciya zuciyata. Jama'a ku ta yanda jaje fa ga ni na zo gaban baba kamai. ku kara gaya mai ina son sa ina kaunar sa I love you baba Kamil I kiss you I miss you ha so ba da ni eh. sai ni haka na gani ya mun ina son kayana masoya na maza da mata suna na Amina Lawan wadda jaruma a masana'antar Kannywood ku kasance da matafiya Hausa TV domin kallon fina-finan Hausa da kwamedi da waƙoƙi na Hausa don haka ku biyo mu ku sha kallo na gode sannan ina farin cikin sanar da ku cewa akwai shahararren series da za a dinga sako muku yin ranar laraba mai suna matafiya don haka ku kasance da mu na gode yauwa kai mai zagi ka karo bakin ka ba zan taba toshe ma ba shi ba shi ma mai hasada kai ta tayi bakin ka ba zan taba toshe maka shi kwarai da gaske amma kuma mu fa ba za mu ce komai ba kwarai da gaske ku je ku ta tayi hasar da aka ce ga mai rabo taki yawwa gani ga jarumi gaskiya ne wannan mai gida na yawwa gani ga jarumi na Allah ya kare daukaka amin nan ku jira nan da sati uku kwarai da gaske za ku ga abin da zai faru jahi annabba wallahi sai dai ku mutu wanda zai haɗi zuciya ya mutu sai ya haɗi ya mutu Allah ya banne da mai gida na yawa ya ubangiji Allah Allah ka dauka mu Allah ya ban mu tare kuma Allah da yadda a gan mabiyin nan mutu ka raba ta kalmin kaza an Allah ya nan gani nan bari <laughs> ba bare da gaske kowa yayi ya gama ya iya inda zai yi kuma ya bar mu mm. duk maganganu da suka fito wannan ka dama mataki na sara bare da gaske sai ka samu yan asara kafin ka abin nan abinda mai gida na ya fadan kenan babu abin da zamu ce ubangiji sai godiya Allah ka ƙara amin dan Allah masoyan mu duk inda suke Allah ka ƙara sada mu amin ya Allah su kuma makiyan mu mm. Allah ka tsone idanuwansu amin dan Allah mai gidana babu abin da zamu ce ubangiji Allah kullu halin sai godiya ba mu nufin kowa da shari hmm. dan haka duk wani mai nufin mu da shari Allah ka maida masa abunsa. abinsa alkadan baccinsa amin ya Allah masoyan mu muna godiya makiyan mu ko kuma nan gani nan bari in Allah yadda ga ni ga mai gidana Allah ban mu tare Amin. Sai gida <laughs>